Maman sidira ta kawo kayan da kai mata. Eh, sidira beauty ina mata a gyaro jiki. Sai na gara mai da kuɗi gida ka Assalamu alaikum tare da nema Maman Sidra. Yar uwa, glowing kike nema? Gyaran fata kike so ko gyaran jiki? So, duk abin da kike nema, Royal Jelly, Royal Jelly yar uwa duniya ne. So, Royal Jelly duk abin da kike bukata, insha Allah sai samar miki duk abin da jikin kike bukata. Idan kiba ce ta miki yawa kina da kitse mara amfani a jikinki, in kina using Royal Jelly zai narkar da wannan kitse mara amfani ya fita daga jikinki. So, idan kuma rama ce ta miki yawa, Royal Jelly zai sa ki yi kumari ki kyau ki yi simal idan fata ki yar uwa nan karwaci a fata ki a'a bugat ne ma'ana duga duga na kuraje baki-baki ne a fata ki ya mushewa ta fara yi kamar na sofa ke kowace irin matsala ce na fatan ki in kina amfani da royal jelly sai za ta yi glowing ta dinga kyau tana sheƙi ta yi kalar hutu skin ya yi din madara haɓa yarwa jiki din madara sannan fa ba wai iya gyaran fata kawai royal jelly yake ba gashin kanki ma kansa idan kina amfani da royal jelly zai gyara miki shi yayi laushi yayi kyau kamar kina shampoo kuma sannan ya dinga sauri yana tsayi ya hana shi karyewa idan ki zai fari kar ya kyau gashin giranki gashin idan ki sai ya fi ya gyara su farcen ki zai yi kyau komai na jikin ki sai ya gyara breast ki mazaunin ki duk sai sun fito sun yi kyau ke ko shayarwa kike idan kina shan royal jelly zai gyara miki jaririn ki ya kyau ya kara mai lafiya kima kuma zai kara miki lafiya sannan kuma zai kara miki ruwan nono sannan har mai ciki za ta iya amfani da royal jelly royal jelly idan kina da hawan jini in kina shan shi yana daidaita miki hawan jini haka idan kina da suga in kina amfani da royal jelly daidaita miki shuga dinki royal jelly duniya ne yar uwa karki bari a baki labari ki zo ki amfani da royal jelly sannan royal jelly ana kawo mara kyau ki amfani da royal jelly na kamfanin Citrihan Beauty Royal Jelly din original din ne Royal Jelly duniya ne Royal Jelly yana cire cimbifa Royal Jelly yana zazzage kibar ta yawa Royal Jelly duniya ne duk abin da ke jikin ke bukata real zai samar miki da shi don haka kar ki bari a baki labari fatin ki zai yi smooth yayi kyau fa fatin ki kin ga dainawa ina amfani da royal jelly zai saki haske mai kyau ba irin haske na bleaching ba royal jelly in take ne na fata royal jelly kuma sannan yana mai da tsohuwa yarinya yarinya mai da ita jari mun sidira ta kawo kayan yara yana gyara yin sidira ina mata a gyara jiki sai na gara mai da kuɗi hijira ka aljani da abin da jikin ke ke bukata zai samar muke shi insha Allah kun shi original din da kamfanin Sirihan Beauty insha Allah kun gansa Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zamanin mu a yau kashi na goma sha hudu. Rai tana ji tana gani ta je saba ta kafaɗa ya kai ta falo akan tirisita ya shimfiɗe ta ta ya danne ta da ƙarfi ya ga mata riga dama ga atamfata ta sha ruwa albarkatun kirjinta suka bayyana yi musu muguwar damga wani irin murzaki masa na rashin imani da tausayi yayin da rahiba abin da take yi sai gunjin kuka lokacin da ta je na kokarin raba ta da siket din jikinta ta shiga shura kafafuwan ta ko'ina tana shure sa gana ka saka shi fusata ya dogo fuska ta dinga doke ta da maruka tuni ya fasa mata baki da hanci dama ga yadda bakin na rahi yake ba brush take yi ba yana dauke da mari guda bakin ta ya cika da jini ya dinga naushinta sai da yi mata liga-liga ya ga ko ɗan yatsunta ba ta iya motsawa ya sake gwada cire mata siket ɗin lokacin da rahita ji ya raba ta da siket ɗinta sai kawai ta rantsa idanuwanta gam ta saddaka shi kenan ta ji ya raba ta da mutuncinta yi wurgi da siket ɗin kana ya kama fantas ɗinta da ya baki wulik ya dafe da dauɗa ko ƙyanƙyami baya ji ya cire shi ma Yi wurgi da shi kana ya cire boxer brief ɗin shi ya ware kafafunta. dikin da ta je ke so ya ratsa jikin rahi ya keta mata haddi ya kasa a dalilin kwal ɗin nata a rufe yake ruf babu ko kofar shiga duk da haka bai haƙura ba tsananin tsoron abin da yake yi mata ya saka ta sumewa taji ya fi minti talatin yana gwada rifin ɗinta amma ya kasa samun hanyar da zai kutsa tsanin da kai ce kama shi gashi ya kuɗe ta da ita matuƙa sai da ya sake wanka mata mari kafin ya mai mata da tufafin jikinta ya ɗauki boxer brief ɗin shi ya mayar zuciyarsa tana ta farfasa ya shiga kicin ya ɗauko wuka da ruwa mai kafarin sanyi har ma ya fara ƙanƙara ya kwara wa rahi a firgice ta kurma ihu tare da miƙewa tsaye tana zare idanuwa ta ce ɗora mata wuka a wuyanta kana ya shiga yi mata gargaɗi muddin ta faɗa wa mom abin da ya mata sai ya yanka ta ai ko ba karamin tasiri ga gargaɗin nasu yayi ba ba, jikinta sai rawa yake yi bayan kwana biyu da faruwa wani al'amarin shi ma ƙanan taji mai suna sharifuddin cikin tsakiyar dare sake kai mara hari kasancewar ɗakin da aka ware mata baya cikin faɗin madan madika shi ya saka babu wanda ya san irin matakalar da ke faruwa shi ma yadda taji bai samu nasara ba shi ma hakan ce ta fara da shi daga ƙarshe sai tsorata ta yi game da ta je mata sannan sannan rahi ta shiga zabgewa ko abincin kirki ba ta iya ci da suka kasa cimma manufarsa a kanta sai suka dawo wasa da girjinta tana ji tana gani in wannan ya zo ya taɓa ya tafi wannan ya zo ya yi iya sa ran shi ranar da hikima mai fara kai mata farmaki ranar rahi kwana ta yi tana kuka har fata mutuwa ta dinga yi wa kanta saboda a yanzu bata ga amfanin rayuwarta ba sai zamana da uba da 'ya'yansa suka wa da rahi girjinta wajen hutawarsu gashi Allah ya albarkace da cikin kirji ga su tsaye suke cak shi suka san ba sa gajiya da labuɗe mata su Alhaji Umar Sadauki Mansion bawan Allah sai dai ban waye ka ba ko za ka yi min cikakken bayani ta yadda zan gane ka Alhaji Umar Sadauki ya faɗa tare da kallon kawo wanda Mumin Yazid Talba ta turo shi gidan Salma yi bikon da sunana Alhaji Nuhu Talba kanin mahaifin mijin yar ka, Salma na zo ne na baka hakuri akan abin da ya faru dan Allah ka yi hakuri ka dawo da yaro matarsa tunda suna son junansu cikin zallar da kici da ɓacin rai bai kalle shi tare kankance idanuwa ya ce haka alhaji nuhu sai fa mun kwararo zance kake yi wanda ba da alaka da shi iyaka sani na ya ɗaya ke gare ni sunanta sarayya ba salama ba kuma Allah ya yi mata rasuwa watanni uku da suka wuce saboda haka ka tashi cikin mutunci da mutuntawa sahunka alkafa ka ban min gidana ka je can ka nemi mahaifin salama domin ba ni bane ba jikin kawo yayi sanyi domin yana da cikakken labarin yadda auren yanzu talaba ya gudana shi ma ya zo gidan ne a dalilin bai sai ya ce wa mun ba zai zo ba saboda irin amfanin da yake ji dinga fin yayin shi su suke tare Yusra ma yarsa ce gashi kuma shi yake juya tsiyarin duke da da ƴaƴanta ta bangarori daban-daban yake morarta nace ka tashi ka fita baba ya katse mishi tunani da rigitacciyar tsawa riba ce alhaji nutul bai tashi tare da baza babbar rigarsa ya fice baba ya bi shi da kallon bakin ciki Amir Shema Mansion wata irin zabura Maryam ta yi gaba ɗaya idanuwan da suka farfito cikin kaduwa take kallon Aba Digiri ta iya sarrafa harshen ta furta how could you do this to me? How aba? Ba ta jira amsarsa ba ta ci gaba da magana. Idanuwanta na kowa da ruwan hawaye. Me saka za ka jagoranci ɓata wa yaro na rayuwa? Duk da nawa Malik yake da za a yi masa aure. He's just 20 years. Only 20 years aba. Dan kawai kana so ka rusa masa kariya shine zaka amince da wannan zancen? To wallahi wallahi muddin ina numfasawa a doron duniya. I will never let this happen. Gwara tun gurka warware wannan shekin baikon da kuka yi masa. Ni mahaifiyarsa ban amince ba. Maryam ta karasa magana tana wani irin huci. Yayin da ta dasa aya, Aba yana zaune ya yi cross legs ɗin shi, yana karkaɗa su a hankali. Idan shi kaɗai za ka kalla, ka fahimci irin zallar ɓacin ran da yake ciki. Ya rasa gane wace irin ƙwaƙwalwa ce Maryam take da ita. Ga girma ya fara kama ta, amma san ba ta da tunani da hangen nesa. Al'amuran da sai ƙara taɓarɓarewa suke yi. Kallon da ta saka shi a gaba tana masa tsawa sai ka ce ba mijinta ba. ya fi kama da a ce ɗan cikin tafiye da a ce mijinta ne. Ko kaɗan baya so ya biye mata, ba don komai ba sai don albarkacin malik baya san yaron ya shiga damuwa da aka ya sassauta murya sai dan ne ɓacin ran da yake ji ya ce maryama kin da kike fahimci wannan al'amarin da idan basira malik da kanshi ya samu hajiya ya ce yana da bukatar auren nan ba ni na nemo masa ba ballantana ki ɗaura min laifi na tabbata da hakan za ta taɓa rayuwar tashi da hajiya ba za ta amince masa ba shi al'amarin au ya yi sa'a ba maryama ta kaɗa cikin tsawa haɗe da miƙewa tsaye yayin da ɓacin ta ya ƙara linkawa fiye da farko Fulani, Fulani, fulani wannan matar ba za ta bari na huta ba shin me na kashe mahaifiyarka ne a ba da take nuna min wannan bakar biyayya wacce yanzu ta tashi daga kaina ta koma kan ɗana me ne mata ne ta ƙarashe magana cikin tsawa da harguwa tamkar wacce ta zari amma kun ba za ci a ya miƙe tsaye ya ɗauke ta da rikitaccen mari ya sake dallawa ɗaya kuma nata cikin wani irin ɓacin rai wanda ya daɗe bai shiga makamancinsa ba yake kallon ta kafin ya ce tir tir da wannan halin naki maryama sai wani ƙara tabbatar da butulci irin naki maryama kici da bakin ki cikin rashin ake kike kiran sunan matar da ta yi miki gata ta fito da ki daga fuskantar kalubalen rayuwa ta goge miki bakin taban da duniya take kallon ki da shi ta miki gatan da mahaifinki ya kasa yi miki bugu da ƙari ta aura miki ɗanta mafi soyuwa a zuciyarta hakika haifi wannan ɗan da kike faɗa maganganun rashin da a kanta ina so ki koma baya ki tuno da asalin wace ce ke Maryama Ado gima. ki waiwaye kalar rayuwar da yake yi a can baya ki tuno da irin mummunar ƙaddarar da ta faɗa miki wacce ita ce sanadiyar shigowar ki rayuwata wani irin kuka da Maryam ta rushe da shi kafin ta faɗi kan gwiwoyin da biyu ta da rufe kunnuwanta da tafin hannuwanta duk duniya ba abin da ta tsana irin a haɗa sunanta da na mahaifinta domin shine sula rusa mata rayuwa Shi ne sula faruwar komai shi saka tun daga ranar da igiyoyin aure suka shiga tsakaninta da aba ta canza sunanta ta dawo tana amfani da Maryam Ahmad Shema ba don komai ba sai don irin bakar tsana da ta yi wa mahaifinta kuka take tamkaran ta zai fita yayin da aba ya nuna ta da yatsa gami da faɗin ki sani auren Malik babu fashi matuƙa kika ga a yi shi ba to kaddara ɗaya daga cikin mu ne baya duniya amma muddin ina rayu malika na numfashi tabbas sai auren nan ya wakana ban damu da sai kin amince ba domin ke ba kowa bace face wata kasa ita ce yarinya mai talange da kwararo kwararo sako sako wanda a garin yawon dallanta ta da wani mara imanin mai gadon gwamnatin sakandare yake ta mata haddi saboda haka ki koma baya ki waye asalin tarihin ki Maryama a gima daga haka baya fice a mutuka fasace yayin da Maryama ta sake dora hannu a kai ta rusa mahaukacin ihu a dalilin kwakwalwarta da ta fara mata bakwar ɗan rayuwarta da ta gabata a shekaru 21. Waiwaye adon tafiya. Malam Ado Rigima shine cikakken sunan mahaifin Maryama, asalinsa almajiranci aka kawo shi garin Kano. Tun da ya zo Kano ko sau ɗaya bai sake wayan mahaifarsa ba, kuma tun daga lokacin haka wa yau bai koma ba. Kuma babu wani danginsa da ya zo neman sa. Kasancewarsa maraya ba uba ba uba, dukan sun rasu. Su biyu kacal iyayensa suka haifa, shi da ƙanwarsa Meru. Tun Ado yana yaro, mugun hatsabibi ne da ya gagari mutanen ƙauyensu, ba shi da aiki sai neman rigima. shi ne ma dalilin da ya saka ake kiransa da ado rigima Daga kansa malam audu ya ga tsufa ya fara kama shi ga kuma rigingimu da ado yake dauko mishi sai yanke shawara ya kai shi birni almajiranci ado ya fi kowa farin ciki da jin zai tafi almajiranci birni ran da zai tafi kanwarsa mero ta dinga kuka saboda shakuwar da suka yi domin duk iskanci da tuntirancinsa bai haɗa mero da kowa ba bayan tafiyarsa birni sai tuntirancinsa ya ƙara haɓaka ya zama takadari na bugawa a jarida sai da shekara goma ciyar sannan ya je ƙauye ziyara ko da je tare da anyo mai aure shekaru biyu da suka gabata wurin haihuwa Allah ya mata rasuwa ta bi yaro namiji wa shekarun da ta rasu shi ma ya bi ta rana ado ya sha kuka domin yana matuƙar ƙaunar mero sati uku ya kauyen kafin ya tattara ya dawo birni tun daga lokacin bai sake marmarin komawa ba ko da kakansa ya rasu kin zuwa yayi malam mamman shine sunan malamin da aka kawo ado sa matan malam mamman uku da tarin 'ya'ya talatin da biyu sanan dadewar da ado ya tare da shi ya saka ya saka masa kula da wani bangare na tsangayar tasa Gani yadda ya zama ɗan gida kuma gashi ba da kowa ya saka malam ya aura masa ‘yarsa Fatima. A lokacin Fatima ba ta son ado ko kaɗan, sai ba ta da yadda za ta yi, dole ta zauna da shi har Allah ya kawo rabuwa su Ta haifi ɗa namiji ya ci sunan malam mamma. Yaron cutar da ya sai ya rasu, ta sake haifar ɗa mace ita kuma bata zo da rai ba. Tana ɗauke da cikinta na uku Allah ya wa malam mamman rasuwa, bayan ya yi ‘yar jinya, daga nan ado ya maye sa. Shekara bata zagayo ba mahaifiyar Fatima ita ma ta rasu, ana cikin haka ado ya karo aure kafin shekara ta zagayo ya cike mata hudu cif mata gidan suka fara competition din haihuwa kafin ka ce kwabo gidan ado ya cika da tarin yaya sai zamana ba zai iya ɗaukar nauyin ciyar da su ba fatima ce ma mai karancin yaya a gidan a dalilin rasuwar da suke yi daga kan maryamu ne suka fara tsayawa tsananin ƙaunar da ado yake wa ƙanwarsa mero yasa ya saka wa mero sunanta bayan haihuwar mero sai da fatima ta haifi yara uku suna rasuwa kafin ta haifi abida sai abubakar wanda a halin yanzu yana aiki a Legas a kamfanin shinkafa na buwa wanda abani ya samun masa hatta da karatu da yi abani ya ɗauki nauyinsa gidan malam ado sai da dawo kowace mace idan tana so su ci abinci ita da 'ya'yanta sai dai da ɗora wa 'ya'yan nata talla gaba ɗaya 'ya'yansa babu wanda ya samu ilimin boko inda Allah ya taimake su sun samu na addini daga lokacin kuma sai tsoro da wata mummunar ɗabi'a ta aure saki ta Maryama tana da shekaru goma Fatima ta fara dora mata tallan gyaɗa gashi Allah ya saka wa Maryama san karatun boko sai dai babu halin saka ta lokacin da Maryamu ta shiga shekaru goma sha uku a duniya ta haɗu da mummunar ƙaddara dama a wata sakandaren gwamnati take kai tallan gyaɗa a lokacin mahaifiya a bace principal ɗin wannan makarantar tun lokacin da ya kyalle idanuwan shi akan Maryama yake cike da muradinta kasancewarsa fasin in mutum duk ta hanyar da zai da Maryama ta bashi kanta ya bi amma ya kasa cin galaba a kanta wata rana bayan an tashi ɗalibai ya kira ta ya bata kyautar biredi da lemon kwalaba kasancewa yunwa take ji ya saka bata kawo komai a ranta ba ta nemi wuri ta cinye abin da daga nan ta bingire da bacci abokananta lanta ba irin tashin da ba su yi mata ba amma ta ki tashi daga nan kowannensu ya kama gabansa sai da mai gadi ya ga kowa ya watse a makarantar ya cicciɓa maryama da yake allah ya bata masa da dabara sai ya kai ta ofishin principal kasancewar kis ɗin kowane ofis yana hannunsa ya keta mata haddi principal hajiya fulani har ta tafi sai ta tuna da ta manta da muhimman takardu ta dawo ɗauka ta tadda mai gadi akan maryama bata bari ya ganta ba ta fita wajen makaranta ta nemi taimakon jama'a nan take aka rufe shi da duka tare da kira masa jami'an tsaro aka tafi da shi ita kuma ta dauki Maryama zuwa asibiti tana tsaye akan Maryama har sai da ta wani irin tausayin ta Allah ya saka wa Fulani a zuciya bayan Maryama ta faɗa wa Fulani sunan unguwarsu da sunan mahaifinta Fulani da kanta ta je gidan ta sanar masa halin da Maryama take ciki tun a nan gaban ta malam Ado ya dinga zagin Fatima ya dauki laifi ka tukan ya dora mata tare da yi mata saki uku dama yana da bukatar ƙara aure bai kuma san wacce daga cikinsu zai saka ba sai ga wannan al'amarin ya faru saboda haka ya amfani da wannan damar ya saki Fatima sakin wulakanci wannan al'amari da faru a gaban Fulani ya ƙara ta samu tausayin Maryamu da mahaifiyarta saboda haka ta sha alwashin za ta tsaya wa Maryamu har sai ta kwato mata hakinta hawo aka yi domin sai da ta ga an tura mai gadi prison kana hankalinta ya kwanta ta dawo da Maryama da mahaifiyarta har ma da ƴan uwanta gidanta. Duk wata kulawar su ta dawo karkashinta, ta, ta saka su a makarantar boko da Islamiyya. Maryama har ta kammala secondary school ba wanda ya taba cewa yana santa. Wannan al'amari ba ƙaramin jema Fatima da Fulani cikin tashin hankali yayi ba. Duk lokacin da Fulani ta zauna, tunani take yi ina za ta samu mijin da za ta aura wa Maryama. Kwatsam Aba ya zo hutu daga ƙasar waje inda yake karatu. Duk lokacin da Aba ya zo, Hajiya Fulani ta matsa masa akan auren Maryama cewa ta yi masa mata. So sai dattijo ya nuna mata ɓacin ransa, amma da ta zauna ta yi masa bayanin irin ƙaddarar da ta samu Maryama, sai dattijo ya ba ta goyon baya. kusan da ta matsawa aba sai nuna mata akwai yarinyar da yake so nan ma sai ta rufe ido ta ce san bata san zancen ba me zai aura ba karamin damuwa ya shiga ba sai da dattijo ya kira sai masa fada sosai da nuna masa muhimmancin bin iyaye da aka yi ce masa to babu komai amma gaskiya sai an yi masa hakuri ya kammala karatunsa tunda karatun bai fi saura shekara ɗaya ba da kirdi aka samu hajiya ta yadda inda ta ce daga shekarar nan ta yi za a ɗaura aure tun daga lokacin Maryama za ta zo nan gurin Hajiya ta yi mata aiki da tafi mahaifiyar Maryamu da guda hudu Abida da Zaliha sai kanin sautansu, su su ne zaune a gidan ƙasa na haya mahaifiyar tasu kuwa za ta fita ta je share-share a asibitin kuɗi a cikin unguwar inda ƙannenta kuma guda biyu idan sun taso daga makaranta suke soya awara a nan kofar gidan nasu don hajiya fulani ta hana su talla haka suke taruwa suna rufa wa junansu asiri har Allah ya sa shekara ta zagayo aka yi auren aba da Maryama duk da baya santa amma saboda yanayin ta na sanyi da haƙuri ya ta fara kwanta masa amma ta kai da cewa hajiya za su kama gidan haya tun yanzu albashin nashi da ɗan yawa tije shi a'a ba za su yi haka ba sai dai su zauna a nan gidan a ba su ɗaki ɗaya haka kuwa aka yi wannan kenan wani ne alhaji shema alhaji shema tukur wani bafulatanin mutum ne wanda ya zo daga cikin ƙauyen garin adawa su asalinsu fulani ne mahaifinsa alhaji tukur mai arzikin wannan zamanin ne domin kafar rigar tasu babu wanda ya kai shi shanu yana da mata ɗaya wacce ake kira da halima sun yi auren nan irin na haɗi na mutanen sun yi auren nan irin na haɗi na mutanen da auren da idan aka yi ciniki aka ji daɗin cinikin sai a ce an baka yarinya to haka aka yi da alhaji tukur domin ku iyayensa sai kawai ganinsa suka da halimatu gaba ɗaya bata ji daɗin auren ba saboda irin tsangwama da ta samu a gurin sarkarta Gani yadda tukur yake bala'in santa Ya yasa take tsangwama ta da sun yi wa ɗanta sarkulli shi ya saka ya daina ganin kowa sai ita lokacin da haihuwar ta fare shine ta haifi shema filatanin yaro mai bala'in kyau tun yana yaro Allah ya saka wa alhaji tukur masifar ƙaunarsa har ya kai kowa a garin yana son bashi to zai washe mai hidima tukunna sai a bashi. A lokacin da ta biyu shine ta haifi Idris, shi ma kyakkyawa ne amma kuma baki ne. So sai Halima take kula da wannan yaran nata, sannan iyayenta ma suna nuna mata gata sosai. Ga kakarsa ta bata ta santa, amma tana bala'in san jikokinta. A lokacin ta samu cikinta na uku shine iyayenta suka rasu, dalilin annoba a cikin annobar ta taɓa sargata. So ta samu matsala da mutuwa ba ƙaramin shigarta ta yi ba. Amma ganin da yake kula da ita sosai ya saka ta samu sauƙi. Har ta samu ta haihu lokacin ta haihu sai aka samu matsala ta rashin gyara da ba a yi mata ba dama duk lokacin haihuwar ta kakar ta take tattaki ta zo ta kula da ita wannan karan kuwa ba ta da mai zuwa domin duk sarar su haka ban ya fara wari don wannan cudawar da ake da kula da mai jego a wanke gaban da sabulun salo wannan karan ba ta samu ba da duk ya fahimci halin da take ciki shine sanar da kanwar babansa amma tarfa ido ta ce ita ba ta zuwa fitsara wannan ya sa gaban ta ya fara fitar da koren yauki daga nan ta fara ciwon da ya sanar da rasuwarta lokacin da shema da idris suka shiga wani hali tukurkuwa tun daga lokacin ya samu matsala a cikin kansa jaririn da ta haifa shi ma ya rasu dalilin ƙyan da yara suke yi ciwon tukur ya ce ya karewa allah ya sa ma shema ya fara zama saurayi shi yake kula da komai na mahaifin nasa lokacin da mutuwar babansa ta riske shi sai ya shiga mugun hali sosai ya kuma tausaya musu ganin zaman a rigar zai iya kawo masa matsala shi da kaninsa saboda kowa farmakinsa yake yi akan dukiyar nan ta mahaifinsu Dan haka sai ba wani bawan Allah amanar su shi ya tafi shi da dan uwansa birni suna shiga birni suka samu wani babban malami ya dauke su a matsayin almajiransa so sai suke karatu shi ma malami ya rike su tsakani da Allah da safe idan sun gama karatu Idris Shema ya samu masa gidan aiki zai je ya musu wanki da gyaran gida Allah ya haɗa shi da mai amanar uwar daki shi kuma sai yake siyar da rake da ƙarshe sai samu malam ya bashi wani shago sai ya fara wanki da guga daga nan kuma abu ya karɓu sai suka kansa da ƙaninsa a makarantar gwamnati suke zuwa wasu wasu shekaru suna shudawa sai Allah ya wa mallar rasuwa magada suka tashe sa daga shagon da kuɗin da ya tara domin kasuwanci sosai suke da shi da ƙaninsa, sai sai wani ɗan fili a zamanin dubu goma ne Idris sai fara koyon gini shi ya rufa musu ya musu komai amma daga lokacin sai ya kasance ba su da kuɗi daga nan ne suka shiga kasuwa suka fara dako shi kuma Idris sai ya fara tara yara yana koyar da su kamar wasa yara goma sai ga yara sun fi ɗari har ma shi mai shirya musu wani fili a unguwar 'yan yara suna jin daɗin makaranta sai aka fara biyan sa kwandala uku duk wata wasu wasu sai Allah ya saka wa karatun albarka har da malamai filin ma ya musu kaɗan shi da ke ajin ƙarshe a jami'a shi shine fara neman masa taimakon gwamnati kuma Allah ya saka aka dace don kuwa katotan fili gwamnati ta basa kuma ta gina masa sai gashi Idris ya zama babban malami a wannan shekaru don babu kamar makarantarsa a haka ya gina gida shi kuma shi mai ya samu aikin gwamnati a hankali sai suka gina gida didi nasu na mutanen da nufin matan malam ta matsa musu akan lalle sai sun yi aure inda ita ta bawa Idris diyarta shi kuma shi mata ce masa akwai diyar kawunta idan yana so ai shi mutum da ya ganta ya ji duk duniya fulani yake so don mahaifiyarta tana da alaka da gidan sarauta to tunda aka haife ta mahaifin da yake ce mata fulanin sarki ce saratu daga nan sunan fulani ya rufe saratu nan suka yi aure aka kai kowace amarya ta zamani irin na da babu hayaniya babu fitna a shekara ta farko Allah ya ba fulani cikin Ahmad wannan shekarar ta gaga ta gurin Idris da kuma Shema ga kuma matan Malam sanadin iyayenta su ita ma wannan shine farin sauyin zamanin lokacin domin hajiya fulani sai ta haɗu da mugayen ƙawaye suka hure mata kunne akan sai ta tafi aikatan maka ba ƙaramin kuɗi ake samu ba ranar tsakas waye gari babu fulani ƙawarta ta yi mata hanya haka ta ajiye ahmad ɗan shekara bakwai ta yi tafiyarta a lokacin akwai maƙotan su mahaifiyar fatima wato anti sai allah ya saka mata ƙaunar ahmad daga nan fa sai anta ta ɗauke shi da yadda shema ya koma hannunsu kuma ita take yi ahmad shekaru suka shura har ahmad yi shekara goma sha takwas a duniya sai gashi an kamo hajiya fulani duk inda aka so shi mai sake ta sai ciwaye ba zai sake ta ba haka suka ci gaba da rayuwa ba karamin dama ta yi ba don sai da shi mai mata ta test tukunna ta zauna dalla dalla ta bashi labarin irin wahalar da sha a can don gidan larabawa ne a can din da ke aiki duka zagi wata ma abinci a hana ta wacce ta yi mata hanya sai ta kwace kuɗin ta sai bara da ta dinga yi a can daga baya ta tabbatar hakin aure ke ya da ita dan haka ta shiga neman yadda za ta dawo amma ina babu hali sai da aka kama ta tukunna Fulani ba wai ina ƙaunar na kira da ke ba amma darajar iyaye kika ce mahaifinki amana ya bani ki amma kika tsallake igiya aure na kika tafi aikata. mene da kike da shi Fulani yaron da ke buƙatar dumin uwarsa kika dire shi kika tafi wannan kin masa adalci ko kuma kin yi wa kanki adalci ko kuma ni da kika tafi shekaru kin min adalci dattijo na wallahi ka san ba ɗabi'a ta bace ba zuwa ce ta zuga ni wallahi yaudara ta ta yi dan Allah ka yafe min na yafe miki ubangiji ya kare shirya ki na yafe miki fulani na daga ranar ta gyara rayuwarta ta kama mijinta dindikin da shi mai so Ahmad ya dawo ya ki sai ya ce ai anti ce babarsa san duniya ya dora mata babu da fulani bata yi ba amma sai kalle ta ya ce mata wa ƙwarai ai bata guduwa ta bai yaranta, daga lokacin sai fulani ta fara wani kalar ciwo dashi mai yayi shiru amma da ya ga soyayyar ce da kuma ci da bata ƙara samu ba hakan ya saka Idris ya je ya samu Ahmad yi masa tatas tunda shi ma malami ne yanzu a makarantar Idris gashi da mugun hazaka da basira duk da aka amir na yin shayi da daddare na sayarwa har da kwai shi ne saka yakan shiga gidan ya gaida fulani amma babu hira ko shakuwa a tsakaninsu ko kaɗan ba karamin tashin hankali ta shiga ba don ba ta taɓa tunanin soyayya su da fatima anti ta kai haka ba sai da fatima ta yi aure sannan aka kai ta wani garin hakan ya sa ahmad fara ɗan kula fulani shi ma sai shi ya saka shi a gaba sannan zai je ya zauna idan suna hira daga nan ta fara warwarewa har ta nemi yafiyar ɗan nata wani da shakuwa ta shiga tsakaninsu don ya tubure akan sai ta ci gaba da makaranta haka kuwa aka yi don sai gashi ta yi nisa ranar wata juma'a suka tashi da takardar sallamar shima daga aiki ba tare da laifin komai ba ba karbin tashin hankali suka shiga ba gashi fulani na da ciki haka ahmad ya zama ne shine gidan don komai shi yake musu hatta kuɗin motar makaranta mahaifin sana'ar da yake ita ma sai ta karu don da daddare sai ya koma yin wanki da yake shi mai yana gida baya nan sai ce ya kawo shi kuma ya guda haka kuwa aka yi sai ita kuma hajiya fulani ta samu koyarwa ahmad da safe zai tafi makaranta idan ya dawo kuma da yamma sai ya je inda yake koyarwa da magarba ya fara shayi duk inda tare take ya bari ya koma gida don yin wanki da guga kamar wasa sai ga Ahmad da gurin wanki shaguna uku gurin shayi biyu bayan filan ta haifa Hajar sai ciro ta dadu komai yayi Ahmad komai yayi Ahmad komai yayi Ahmad gashi na sani je waje ya karasa masa dinsa ganin da biyarsa za ta sa iyayensa a wani hali sai hakura da samun alfarmar shi kuma shi mai ya san burin Ahmad din da haka sai ya dauki alwashin tunda ya san gwamnati sai ya samu masa Rana tsaka sai ganin Shema saka yana shirya wa Ahmadu kaya. Haka Ahmad ya haɗa kuɗin hannunsa ya saka Hajar makaranta. Ya biya na shekara uku. Sannan ya siyo masa kayan abinci. Duk faɗin da Fulani take masa akan karar da kuɗinsa sai ce mata zai wata sana'ar idan ya je can. Hajar tun ba jin haushin yaya sai ta fara ji. Saboda duk iyayen nata bakin sa aba don komai aba komai aba. Wata rana Fulani ta gama walaha sai ga Hajar ta dawo daga makaranta. Ta kalli Fulani ta ce, Wai ya duk da ya baya nan amma ba ku daina kiran sunansa ba? Komai yaya? Ni Allah sa hayan ne mutu ko za ku dinga suna. Wannan kalmar ta mutuwa ya sa Fulani ta yi mata ɗan banzan duka. Shi ma ya dawo ya kara mata wani. Duk da Amadu ya tafi karatu sai da tije shiga kula da gurin shayi da guga. Wata rana ma da kansa yake gugar bai bari sana'ar yaran su ta lalace ba. Shi kuma mai sai fara harkar saukar baki a can dan turo kaya. So sai suka fara soyayya da wata yarinya Farida akan da ya san soyayya da ƙauna. A shekarar yana zuwa gida aka ce an masa mata. yana dawowa ya sanar da Farida amma sai dai masa ta tas ta ce ai man ba san sa take yi ba ita san lalata take da shi shi ma koyi mata ta tas ya zama sanadiyar rabuwar su ba karamin zakin sa ta yi ba don kullum kalmar da dan talaka karatun ma alfarma ya zo a shekara auren sa da Maryama duk da bai san ma yar sa bace ba sai gashi kasar da yake karatu sun ba shi aiki har da gida da mota a wannan shekara ya tafi matarsa lokacin fulani kuma gana ka ya saka ta cewa hawa'u da da dawo gidansu tunda Allah ya saka auren ta ya mutu. Hawawu ‘yar uwar Fulani ce, ai tun daga lokacin Hawawu ta nuna tana son shi ma, abu tun ana da wasa ya zama na gaske daga ƙarshe dai ya ce Fulani ta yi haƙuri zai aure ta. Ba ƙaramin drama aka yi ba, don ku Fulani sai da ta yi yaji can gurin wan babanta. Ganin gidan babu daɗi gashi kowa yake ci da kansa, ya sa Idris ya zo tun daga garin da yake aiki ya ba ta haƙuri, ya ce bai tunanin za ta yi haka ba. Duk da Hawawu ‘yar uwar ta ce a ita da mu sai mutuwa, duk wacce za ta shigo ba za ta taɓa kai ta ba. haka kuwa aka yi dan fulani ta zuge ta rami shi mama da ke mata mugun so sai mama ta kasa samun kansa saboda irin ƙaunar da ta gaina yi mata ita da ɗanta don ba tashi safe da dare bai ce bana ba ko ya ce a ba tun abin bai damun mama har ya fara ta. shekarar ta samu cikin murtala daga nan kuma ta haifi abbas duk yadda da na yaranta sai suka ƙara wa ahmad nauyi kashi a shekarar sai ga ciki a cikin hajiya sosai akawun ɗinsa ya dinga lo muryama ta fara karatu a shekarar gashi ba ta fahimta duba da rashin ilmanta, babban tashin hankalin da ya shiga kenan dan dole a lokacin sa ya ware wani lokaci domin yi mata karatu a gida daga nan ma ya samu mata mai lesson suna zaune sai abokin sa ya bashi shawara akan ya kai sa jami'a da ke Amerika haka kuwa akai, yi don kuwa sai gashi ya tura kuma ya samu aikin da ya fi wanda yake yi kuma albashin ya fi wanda ake biyansa cikin zumuɗi suka bar ƙasar suka koma can inda ya je can ya zama yana makoki da babban malamin ƙasar Sheikh Hussein shi kuma Allah bai taba bashi ayyuka haihuwa ba Maryama kullum haka za ta dawo daga makaranta. da ta ba Ahmad labarin ƙawaye malamai. Tun yana mata shiru har ya fara nuna mata illar wasu ƙawayen. Sai ta ja baya da su. Dan lokacin ba ƙaramin farauta Ahmad yake sha gurin mata ba. Saboda kyau da tsayi ga halittar jiki da Allah ya basa ga wani ne. Sai karsa idan yi dariya da rashin dariya wanne ya fi yin kyau. A shekarar ya san anti ita ce baban Maryama, da haka sai ya dage gurin ƙara kula mata da diya. Sai ƙaunar da yake wa anta a shekarun baya ya koma kan Maryama. Da fari cewa ya bai shirya haihuwa ba, saboda irin barazanar da mahaifin Maryamu yake kawo masa akan su ya sakar masa diya ko kuma ya bashi wasu daɗi. Daga baya ko ya zagi tsi akan kula da Maryama. Ita kanta ta ga canji. Sosai take masa biyayya, gani yadda take mai da hankali akan karatunta, ya saka shi canza mata makaranta. Tana gaba da shiga jami'a sai ga cikin Malik, can gidan kuma sai ga cikin Fatima, mama kuma ba ta daɗe da haihuwar Ismail ba. ne sai ta masa mugun yawa, gashi yana son ginawa Alhaji gida, ita ma anti yana son siya mata. ba dan ya so ba ya ce abida ta dawo gurin maryama saboda ɗawainiyar ta yi masa sauƙi shi kuma kanin maryama sai ya kai shi karatu nan kuma dattijo ya saka ya kai murtala aka haɗa shi da abbas da ya gani sa da albashi ba za ta ɓille masa ba haka ya dawo najeriya ya fara shirye-shiryen haɗa lipton duba da sanin da yawa ganyen shayika Haku Ismail suka shi a gaba suka je ƙauyuka har sai da suka samu abin da suke so. Gidan kukansa da gurin shayinsa ya bawa dattijo, don duk yadda dattijo ya nuna kuskuren hakan, sai ya ce tsakaninsa da iyayensa babu gardama umarni ne kawai da aiki daga lokacin mamu ta saka masifa a gidan tun dattijo na kaucewa ta kai da baya kaucewa yi mata saki daya sannan ya ce mata in dai akan hajiya ne zai iya rabuwa da kowa a duniyar nan sannan ta sani Amadu shine shi shine kuma Amadu ita ma arzikin Amadu take ci daga ita har yaranta ita ma bata sani ba hatta asha na gidanta Amadu ne ke siya musu ko ta so shi ko ta kishi ita ta sani abu ɗaya ya sani babu ɗan da zai kai Amadu a wurinsa idan kuma ta raba masa kan yara to tabbas ta shirya rabuwa da shi har abada hajiya fulani ta san mama ta da inda za ta je haka ya saka ta sanya baki ta kuma nuna wa dattijo kuskuren sa na ta guda akan sauran yaransa wannan zai sa a samu matsala a zira'arsa aikam ita ma ya rufe ta da faɗa sosai wanda ya saka sama da satuka ba sa magana alhamdulillah to in saka gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyar Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku tuna mina kuma ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da time sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.